فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم duk wanda ya tuba daga sata ya koma zuwa ga Allah ya gyara aikinsa to haƙiƙa Allah zai karɓi tubarsa saboda falallarsa kuma saboda Allah mai yawan gafarta zunubai ne ga waɗanda suka tuba daga cikin bayansa mai jin kai ne amma ku sani haddi wato yanke masu hannu baya saraya daga kansu don sun tuba matuƙar dai lamarinsu ya isa zuwa ga masu mulki wato sun kama su